Hausa Zone TV. Tashar al'umma. Kinga, ki buɗe baki magana. Ba zai wuce bari muka ba san abu ke a cikin ba. Kin ɗaga kowa hankali? Ashe dama da na aure ki abin da ake zo da shi kenan cikin gidana wannan lullubin ashe suna da kake yi karya tashi kenan duk ba wannan magana ne ba za ki mai da mu tamkar sasashi a cikin gidan nan ba da ni da akadi da hajiya muna buƙatar bayani da kurinki saboda ki fidda kowa daga cikin zan haka ne dama ya ce ce mai ba ta mari ban yi mamaki ba dan kin yi haka kada ka sake ka ci zarafin iyayena saboda ba su cutar da 'yar kowa ba amma ni zaman da na yi a cikin gidan nan kun cutar da ni kun lalata min rayuwa ta wace hanya muka cuce ki da mana kina da gaskiya da ka san amsa tambayar da kake nema za ka baka tambaya ba ko mi girman amsa tambaya ina so in saurare ta faɗe ta yanzu gaya mun shi ne cikin zai gaya mun shi ne ɗai abin da zai jawo mana kwanciyar hankali zaman lafiya a cikin gidan saboda ka ki faɗa kina da gaskiya ka je ka samu alhaji shi ne zai baka amsa daidai da tambayar da kai Wani ba kiri wani alhajin alhajin dai da ka sani Allah ya isa tsakanina da shi ba zan taɓa yafe masa ba me kike so ki Allah malam kada ka cutar da ni. Ni ba cutar da ke zan yi ba. To me yasa kake jabi na? Kawai ne, na ji su ne fara mai suna da to Allah ya mika da ta. Anya ko wannan shine dalilin da yasa ka Ya dalili na kenan. Wani ya taɓa faɗa miki ne? Na ji, na gode ka kyale ni. Kinga. Sunana Jabir. Haka malam, wallahi tallahi idan baka yi wasa ba zan tara maka jama'a. Eh kawai rage, sunan ki ne nake su faɗa.

saboda kai ni ba da mai a amsan addu'a ce shiga tun da zai ba a kuntar Salamu alaikum. Ina hajjan. ba ta wurin aiki. Kin ga irin matsala ko? Kin ga irin matsala ko? To wai wai su a wajen aikin ba a tashi da wuri Kuna da wani ɗan abin taɓawa a gidan ne? Mm, bari in jin kawo. Salamu alaikum. Alhaji, ashe ka dawo. Maman, wadan Allah ajiya. wai ni yaushe zaki fara samun nawa lokacin ne saboda Allah da in kika tafi gurin aiki da wuri kike dawa ba haka kike ba amma yanzu me yasa haka take faruwa Alhaji ba riga mun yi wannan magana ta wuce ni hmm? kuma yanzu ma abin da yasa na yi jinkiri na biya na siyo Amira kaya ne shi yasa na jima Amira Amira ta na siyo mata Sanda zuwa hajji. Yau ga kayan Amma amma wannan wannan wannan wannan kayan ai kayan kayan In ta sa wannan za su matse mata ciki. Alhaji ai so ne kayan da in ta sa ta fita kowa ganta ya san ta fito daga gidan Alhaji. Ai so ne. Amma ki saboda Allah. Ko dai namu na gargajiya wanda suka fi wannan kika sai mata kika bata ai su ji ta sosai kuma su ma akwai masu tsada za san cewa ta fito daga gidan nan. Wa'annan kayan ma idan ta saka kayan mu ne na mata kuma ka san kanmu shi ma zai sa ka kwaci dauki haka kayayyakin su ni na fito ina ganin da akwai abin da kake bukata sai kai wa Amira magana wai ni dan Allah dan Allah ya tambaya da so gida wai shi wannan aiki naku dan Allah ba za a gama wannan abin da kuke bane dan Allah ke dawo normal aikin ki da kike da Alhaji maganar marketing din ne yasa komai ya canza amma da zarar an gama insha Allah komai zai dawo normal shikenan duk lokacin da kike da shike na aikin ki kenan ki ba ki da lokaci na gidanki sai na aikin ki kawai kuma duk da kika dawo gidan ne magana sai ki ce ke kin gaji ka yi haƙuri a kan sai na dawo na yi latti ba. Ya kamata mu tun sai na dawo. Um, Amira, zo mana. wannan wannan kayan na cikinki su ne kayan na jikinki? su amma gaskiya kayan na sun kyau wai wai dama Amira ashe haka kike da kyau na gode to kinga ta so ta nan so kin nan so zauna nan zauna nan zan to da zauna mana ba mu zan na ko ke da me haka hmm? Ni ba wa kwanci bane kuma ke ba wa kwata bace. Kawai baki san ni ba? kina ji na yanzu ina so ki saurare ni duk abin da kike bukata a duniya kin bayyanta saki ciki ki to wai ne ne ne gudu ne na ce ne gudu ne abu gudu ko to dai abin da kike so ki sani ya hmm? kwata da hankali kina ce ki in dai dan maganar hajiya ne ni fa ni ne ba zai na ci ta kuma yanzu na ce ga tsina gaskiya abin da kake shara haramun ne to ko ba haram ba ne inda hajiya ta kyautata mu bai kamata in mata haka ba to na ci na ci amma yanzu abin da ke so ki gane kina ci na ba ta ta hankali hmm? za ki ci arziki yadda ya kamata ki ta salamu alaikum wa alaikum salam hajiya ya ki kai mana wato ba wani abu da yake ba mamaki da yarinyar nan wato in irin irin matsalar na Alhaji me ya samu Ramira? Ta gane ta shiga ko magana ba ta yi. Ba ta da lafiya ne. Ba ta da lafiya ne. a nan yanzu in ga miki kin fata kin ba tana goge goge tana cikin goge talabijin din nan kawai sai daga tayi lu na ce la haula wala quwwati to shine sai ta zo ta jingina da nan da hankalin ta ya dawo shine sai nake son ba ta kula ta sai magani to alhaji da asibiti aka kai ta a ba ta haka azuba mata ido ba ba komai ba komai ta ta mana sa musu kiyaye a ba ba sai ba san kai ta asibiti to amma me ya faru kika da wuraka mantuwa ne ka. to mantuwa ne to Na zo wuce na ganki anan kina sayayya sai na ga cewa ya kamata in tsaya mu gaisa. Malam. Ko me yasa ba ka kyale ni bane ba? <laughs> Yau ɗaya kawai nake so a ki. Gidan ku kawai zaki kwatanta mu. Shine abin da nake nema yau. Kawai ban san ka ba ban san me kake nufi da ni ba ka ce in kwatanta maka gidan mu. To saboda me? Da hakan ne zaki san ai. To kin ga idan ba za ki faɗa min gidan naku ba. Ki faɗa min ko da ki ne sai na san na ƙara a yau. Fa ga ni fa ba koya min tsayuwa da maza akan titi ba. <laughs> Wancan karan na faɗa miki sunana. Ke kuma baki faɗa min naki ba. Abinda zaki bani yau kenan sai na san na karo. Sunana Amira shikenan? dan suna. to abin tambaya da shine yaushe ne za ka dawo to to to ga mahaifiyarta ka hello mutanen Legas. Anya kana cin abinci kuwa sosai, na san fa halinka da tsari. na ji kana gaya wa abban ka za ka dawo amma kuma ni sai kai mushu to yanzu yaushe za ka dawo ya hmm. hmm. Wato da yake ke mahaifiyarsa ce. Hmm. ya mariga ya gaya miki ma rana da lokaci <laughs> to ban da ka me daban a ciki ai duk ɗaya ne kai ma ba ɗanka ko da yake an ce tsakanin uwa da ɗa ɗa da mahaifi aka ce ba wai uwa da ɗa ba to yanzu dole a yaya ah. yaya haka kika shigo haka sai ka ce mara gaskiya duk cikin firgita mu ya hakuri dan Allah wallahi wani ne yake bi na kuma duk sanda ya gani sai ya bi wani to waye da kika yi masa ba abin da ne ya akwai mutumin banza wallahi me yasa alhaji duk maza haka suke ne ke wasu an magana ki ce wani dama haka suke abin ne ai na ga yayi yawa dan nan da za mu unguwa alhaji ba ka ga wani fa tsoho ne ya zuba mana idanu yake kallon mu kaɗan mitin tube mu fadi wallahi kamar zai cinye mu danyu saboda kanuwa. to to na ji na ji abin da kika faɗa amma dai ki san da cewa dai ai dai ba haka nake ba dai ko na ah, ji dama ai ni ban ce kai ba ban ce kai ba ina nufin dai wasu to to to to to to to to shi to na ji kin ga za mu tafi mu ce yana ina tukuna ba yana yana shi wanda biyo kin yana waje yana waje muje muje muje da kan aji da kan da aji lafiya kake bin wannan yarinyar ko karabunta ba shi ne ne ba ta nake da wata manufa ba to to me dalilin bin nata kai hakuri ba na nufinta da wani shari a raina ina hukar shi mutunci haka kullum ka zo kanka ba wula ka biyo yarinya a guje ita ko ba ka rubuta da da wata manufa ake yi kai kai wani da ma tukura tukura suna ina so in tabe ka ma tukunna kai kai kai mutumin ina ne kai dan garin ne eh kai dan garin nan Alhaji ne mai fata. ne mai fata wanda ya rasu? Wanda na sani? To duk a ce wani a gefe wannan magana ake mata kunna. Kana ji na? Wallahi ka kiyaye ni. Ka kiyaye ni ka fita ta ta. A gan nan an da kyau. An da kyau ina gaya maka. Kar ka sake ku da sa yarinyar nan akan hanya ku sake aure ta ka mata kallon banza sai ranka ya baci. Sai na ta an yi magana ka cikin garin nan. Kan ni ga maka. To ka fita ka ta. Ka ya ka mata lokaci. ka taɓa kashe da kai ha kuma cik cik cik haka mutum ban yarinya tsaliliya irin wannan ka zo kana kana kana gunta saboda kai ma ku ci iyayenka Amira. Zo ki je ki je ki gara mata ɗaki はなくなga mu da yanzu a cikin na kuma da ba na miki bayani suke cikin su dan Allah ki haƙuri saboda Allah ɗan mutuna ne fa kaɗan ba wasu masu yawa ba saboda Allah ba da minti da Kenan, yarinya wallahi akwai baki ce nila kiwa kin ga to to shi to shi kenan to yanzu kare kofa ko kuwa shi kare kofa zan kare ba to ke da ce miki kenan dan Allah ki hakuri dan Allah dan Allah me ni ban ganin wannan matsala take wallahi Amira kin to to to shikenan to to daji to daji to yanzu bari in biyo ta lalama ina zuwa kina ji na So da ni da za ku kwace min kaya. Me na yi muku? Ke ga mutane maganar banza ne. Ke kin san kuma su ake ga wannan maganar banza? Ko banza a gurin gode sadaukar wannan da kai a kaina. Sannan don Allah ka yi haƙuri akan abin da ya faru da na irin cin mutuncin da na sa a kai ma. Saboda ni ban san wane ne kai ba kuma da me ka zo shi ya sa. Na fahimci dalilin ki gana. Na gode. Ba ku. Hamdana. Ka aiki Bilal ne? Bilal. Me ya faru? A'a, na duba ne na ga baya cikin gidan nan. Shi ne na ɗauka ko ka aiki shi ne. Ba aiki shi ba. Ba Allah na tuba dan ba ki Bilal a cikin gida ba wannan mamaki. Mutumin da ya jima baya nan ya dawo kuma kisan abokansa ya jima rabarsa da su. Hatta yiwuwa za ga ya tafi wajen abokan nasa ne. Haka ne. Amma Alhaji ya naga kaman baka shirya ba yau ba za ka ofis ba? Aiki. Hmm. Kin manta ni na off? Na manta. Ai mu aikin ba irin naku bane wanda ba hutu. Ko yaushe ana wajen aiki. Mu irin sa bane. Haji, Allah ya huci zuciyarka. Na tafi sai na dawo. Ina kiyaye. Thank you. Adira, <laughs> Allah, ni yanzu abin da nake so da ke. wallahi ba san nan haka yake. Kina ji na? Sharrin shi ɗan. Amma abin da ke so. Da Ki bar bari fita a tsakanin ki Allah da Allah, da Allah da rabu kake kake daga wani yaki Kin ji abin da nake so ni Bila dan Allah da annabi ki zama mun asiri ka kyale ni kawai ka tafi ka kyale ni ka kyale ni kawai dan Allah da annabi ki dan Allah dan Allah Mama. Mudra. eh. Sajiya ba suna ciki? A ba ta ciki. Ai ta ta fita. Ai ita ma ta kan lokacin za ta fita ma ina ganin ai ta ma neme ka ba. To da ta neme kuma sai ta kanka ba. To amma ita ta ta. Amira fa. A ina ina ganin tana ciki. Tana ciki amma bacci take. Ni ba sa abin da ke damunta ba sai ka tana takurewa tana tsayawa. A ba komai ai ta haka take ai. Haka take ita ba wannan abin nan yanzu za ka ma bacci take. Ai ba sai ma an tashe ta ba bacci take. To bari duba Na? A zan dubata ne gani saboda kar ta ce ba a kulawa da. Ruwan za ka yi? Na gaya maka wani abu ne? A ah, na je na kusa kofar wata kuma na kira sunan ta sai na ji kamar dai tana shi. Ah, ba ku ka bane? A ah, ba ku ka bane? Ita haka take bacci ta yi. Haka take ta. Eh. masallaci na abin da nake so da ke kin ga wannan kuɗin to ina so in danka miki su ne ki sai abin da ranki yake so kin fahimta mun ji kasi abin da nake yake so to ko me yake bawon ki mun mai ko lokaci kan ki ci ko ki wannan ya wani sai mai yawa tara gaba ɗaya ne ke canja cikin gidan nan kin zama wani iri ba kuma ma jin daɗin halin da muke ganin ki a ciki a gidan nan kin ji ko Amira. Ye? Ya kamata ki kalle ni a matsayin uwa a ki. Don haka ya kamata a ce in har kina da damuwa ki gaya min matsalarki. Ba komai. Gaskiya ne. Alhaji kuɗin kuma ba. kuɗin. Ah, ina so kai su banki ne. Banki za ka yi su to shine sai na ce to ita Amina ba ta ta ɗanyi min bayanin kuɗa na ba za ta sai haka dai musamman magana wajen kayan kishin din. Shi ma ta hausa. To dan banki ne so 啊，反正迎徐现在要，现在要。 yake damun ki kullum sai ki zauna ki takure ki kare ki saki jikin ki mana ni fa dan ki ne kuma masoyin ki kaga dan Allah ka fita ka bar dakin nan saboda kwata kwata bana son ga namiji a kusa da ni saboda me ni fa masoyin ki ne naji amma dan Allah kawai ka fita ka fita ka bar dakin nan kawai shikenan kamata ki gane cewa ke amana ce a domin ni na je da kaina wurin mahaifanki suka danka ki amana kin ga kenan ba zan so wani abu ya dame ki don haka duk abin da kika san yana damun ki ki sanar da ni ba abin da yake damun to kuka inda na ga kina kawai dai kaina ne ke mun ciwo amma banda abinki amira kuma in kai yana ciwo sai a yi kuka magana zaki a neman miki magani hmm? kina ji ko daga yanzu duk lokacin da wani abu yake miki ki sanar da ni insha Allah za a yi miki magani wannan kuma kanki ke ciwo yanzu zan fita zan je sawa insha Allah ina na rasa a rayuwata ki limabiyan da suke tare da ni amma saboda wannan karan babu abin da ya iya sai gudu da sa wani bangare na soyayya idan har ka cika masoyi na gaskiya dole ne sai ka shigo cikin ta domin ka gwada sa'a kai ƙarya ne babu wani maluki da ya isa ya haɗa soyayya ta da tasa a kanki ƙarya kake ƙarya kake daga lokacin da zuciya ta fara raya in ba samu abin da ake so ba gwara kowa ya rasa ransa no to gara kowa ma ya mutu kowa ya rasa hakan ne zai nuna mana cewa kauna muke yi ba so ba kai ma kana so ka ga bambancin so da kauna dama ina so in san bambancin so da kauna to shikenan bari mu ga kaunar ta zahiri na baka mutunci ne? me mutunci yake nufi tana nufin za ta baka kanta kowa ya ga asalin halittarta play game na ganki ba kuzari ko dai yau din ma tsoron nawa kike ji ai daɗin ma rashin sani ne kuma yanayin da ka zo min da shi amma fa gaskiya kina da tsoro sosai sai ka ce kula. kawai ke da ganin mutum sai gudu na fi kuma ka ja ka da alhaji Ina da in ji tsoro kawai da ganin mutum dan ya ganka ya ce kana da kyau sai bi ka da gudu ai sai kai tunanin kamar da wani manufa ya zo ma eh to akwai wannan din ma gaskiya amma ba da wata manufa ta daban wato da zaki amince zan so a ce mun samu dangantaka ta zuciya da zuciya a tsakanin ban gane abin da kake nufi abin da nake nufi ne. tun rana ta farko da na ganki a jikin kwanta mu a raina da za ki amince da soyayya tare da na ji daɗi sosai burina na neman mata aure ya cika na gode da wannan matsayin amma a gaskiya ba zan iya ce maka eh ba saboda rayuwa yakan canza a kowane lokaci kar in zo in ce maka eh kuma a samu akasi ka ɗauke ni a matsayin mara riƙe alƙawari in dai dan wannan ne kar ki ji komai na san kaddara ni dai kawai buri na ki faɗa min ra'ayinki to shikenan insha Allah nan ba ni jima zan sanar da shikenan idan har zaki sanar da ni kuma zan saurare ki na lura da wani abu ne tun da na dawo ni ne kaɗai a gidan da baki kulawa kowa kina kula shi ko lafiya ba komai ni ba kaman komai ba to na ga hajiya idan ta yi miki magana kina magana da ita amma ni ba ki yi magana kawai ni ma'amala da maza ne ba na so kina ya mace ki ce ba za ki iya mu'amala da maza ba wannan wata irin magana ce ke ma kin san ba zai ko kuwa idan ma laifi wani ya miki to ya kamata a ce laifin ya tsaya iya shi ba sai ya ko kan kowa ba tunda ba ba kowa da kowa ya haɗe miki ne ko ni gaskiya da ma fara bi da ni da ba haka da na rabu da Alhaji. Alhaji lafiya kake zaune ba? Ba kai bacci ba? Ka bukata kure Alhaji kaman ba a gidanka kake ba? Ba komai, ba komai. Ba komai ba komai Alhaji. Ba komai na fasan irin mutumin da nake zaune da shi ba mutum yanzu ba. Kuma a cikin ba koman ka takura kanka ka kasa sukuni abin yana damun ka. ce ai ba ba kuma ya riga ya wuce ai abin da yake damun nawa ya riga ya wuce yanzu ba wai ba wani abu amma menene shi wannan da ka ce ya wuce amma kuma ya kasa barin ranka ya takura maka ya sa ka tunani alhaji ka daure ka gaya min abin da yake ka. ba na son ganin ka a cikin wannan halin da kake ciki a yanzu to Allah ya sa dai wannan soyayya da yake nuna mun ta yi tasiri idan abin da yake damuna ya bayyana ba ga Amira ba sai ka sa ta ɗauko maka ba. Ai ce aka yi mu ɗan dinga wani jinin muna motsa ciki. Ana motsa ciki to sai ga abin sai ya tafi yadda ake so. Shi ga kuɗin takawa na da ne ba ɗan ɗan ɗan が起きてくる。 dama ga su da na fita ne na gaba ke cin abinci sosai shine sai na dan ga abin marmari na ce bari su yi ki kawo na gode to ki dauka mana kin ce kin gode kuma kin yi shi kin ji ki haƙuri kin ji ko ki daure ki ci wani Mira, ai faɗa wani ya zo neman cina. Wani kuma me ya faru? Ni ban ma san me ya faru ba, ya zo ya ce min wai Amira ta zo nan gurin kuwa na ce a ah, gaskiya sai ya ce to ko ina da lambar wayarki na bashi. Kai ba na tunanin ni Amira ne yake nema. Ce ko yake nema? Hmm. Ai ko gashi ta kuwa. Kai so? Kai so? Kai ko? kwana biyu kin yi wahalar gani na yi ta neman ki na yi ta neman ki na gaji na je ni har gidanku da na yi tunanin ma na shiga gidan sai na yi gudun abin da zai iya faruwa kawai sai na haƙura Allah sarki amma me ke damin ki haka na gaba ɗaya ne yanki a canja babu komai me ka gani sai dai ce ban kai a faɗa min ba dan abubuwa da yawa sun canja a fuskar ki tun wancan haɗuwar tamu da ke na gane to me ka gani a fuskar tawa Amira na yi ajiya da yawa a fuskar ki dole idan wani abu ya canja na gane sai ka ce wani drawer da ake ajiye abu ai babu bambanci ni da da nake so da ke guda ɗaya dan matsayina bai kai ki faɗa min abin da yake damun ki ba to dan Allah ki mun taimako guda ɗaya ki cire shi a ranki hankali na zai fi kwanciya sarki babu komai kawai dai ba ni da lafiya ne amma na samu sauki komai ya riga ya wuce shikenan ka san menene A sai kin faɗa. Ka san dalilin da yasa nake jin daɗin hira da kai? Ba wani abu bane ba kawai saboda kai mutum ne mai ban dariya. Kuma ina da wani yaya wanda shi ma yana yawan ban dariya amma sai dai gaskiya ina jin haushin maza. Amira haushin maza kuma me yasa? Babu komai yanzu dai ya kamata ka tafi saboda na san alhaji yanzu ba daɗewa ba zai iya dawowa kuma ba na son mu haɗe da shi a nan wurin. To shi kenan. Amma fa don Allah ba na son ka sa maganin nan ta zauna a ranka. Babu kuma ni dai abin da nake so da ke kenan kawai ki cire damar a ranki. Na gode. Tun da na dawo nake miki magana. na lura gaba ɗaya da ki kin gane wato ni tsakani da Allah nake so kuma ina tabbatar miki da cewa ni ina so zama wanda zan wanke miki bakin ciki idan ma akwai bakin ciki domin na lura cewa kamar wani namiji ne ya miki wani abu wanda baki so amma kin ki tsayawa ki saurare haka ne sannan ni ma bakin ka nake ne ba To gashi nan kuwa idan na miki magana baki saurara ta. Na zo miki da uzuri na baki saurara uzuri To me da ni? Ni ba kawai kawai ni maza ne ba na su. To ai ba zai yi a ce za ki rayu ba tare da namiji ba ke kin san wannan. Kowace mace tana da namiji a rayuwarta. Tun addinin musulunci ma ya yi mana nuni ne cewa aljannan mace na tabo tafa mijinta. Kin ga kuwa kowace mace burinta ta ga cewa ta yi aure ta da sunan manzon Allah. ya kamata magana da na faɗa ya kamata ka kalle ni kai min uzuri ba ka san dalilin da yasa na faɗa maka ba ko Allah ma ya san dalilin da yasa nake jin maza kika ina tabbatar miki cewa ka saurari ki ba na haɗin ka ki gani ni zan wanke miki bakin ciki da ciki da ki kowane iri amma fa ba zan takura miki in kin amince to in miki amince ba takura shikenan na amince kai kuma ina za ka haka kake sauri dama gurin ki nake so so akan wata magana magana ce dama akan Amira dan na ga kina ji da ita sosai kar ka fara kaman dama na san magana da kake so kai kenan kar ka kuskura ai biki bari na faɗa abin da so faɗa ba hajiya Bilal kenan hajiya ni eh, dan Allah ki bani dama faɗa abin da ji. so kin san dama kin dade kina ce min lalle kina so ni to ni sai naga lokaci yayi yanzu da ya kamata a ce na auren kuma ba kowa na zaɓa ba akan magana auren nan illa Amira saboda da ke ji da ita ba zai yiwu ba sam sam sam wannan magana ba zai yiwu ba kar ma ka kuskura ka yaudari kanka kamar na san magana da kake so ka zo min da ita kenan shi yasa tun farko na so in tokare ka ayo dama shi shige matan da kake yi kenan saboda me hajiya ka ma manta abinda da aka yi kafin ka tafi ka manta cewa akwai yar aminiyata da muka yi maganar kuma kai ma ka san maganar nan tun kafin ka yi tafiya kuma sannan yanzu ka zo ka ka canza mana magana ajiya yar gidan aminiya nan take take magana gaskiyar magana shine a lokacin da kike magana ai ban ce na amince ba cewa ne a bari da inda dawo kuma to yanzu me kake nufi kana nufin ka samu kunya ne ko kuwa me ai lokaci yayi wanda ya kamata a ci ba da dama in zaba wacce nake so a matsayin mata kuma yar gidan aminiya take da ke magana akai gaskiyar magana shi ni ba ta kwanta min arewa saboda ban san halayenta ban san dabi'unta ba amma ita Amira tana tare da mu ana to ban san halayenta to bari ka ce baka isa ka juya mu ba domin mu muka haife ka ba kai ka haife mu ba kuma shi mahaifin naka ai da shi aka yi komai ya san komai shi kenan ta sai ka tare ka samu kunya ba zai yiwu ba ka janye tun murka ka canja shawara gaskiyar magana ita ce wannan zancen gaskiya nake gaya miki Bilal wato waye wata ka ta kai haka har ta kai zalin da muna faɗa kana faɗa sannan kuma ba mu isa mu yi abin da muke so ba sai abin da kai kake so to bari ka jin gaya maka ka isa ka juya mu ba in kuma ni ka fi ƙarfi na to shikenan ni na ji ka fi ƙarfi na amma baka fi ƙarfin mahaifinka ba ko kuma shi ya san da magana kuma ba zai yadda mu ji kunya ba kuma ina son gaya maka ka fara shiga ɗakin ta ba so kake ka ja mana abin kunya ba na ji ba zan ƙara shiga ɗakin ta ba amma gaskiyar magana shi ne ni ita na zaba a matsayin wacce nake so gaskiya yar kawanin ta kiwi wasan ta to ban yadda ba ba za a yi hakan ba dole akan inda muke a nan akan wannan maganar muke dole sai dai kai ka janye ta na gaya ya Alhaji baka ce kuma ba kuma cin jiya nake taimaka magana kan maganar Amira. kuma kaga yanzu ne ya dace a yi magana nan tunda yarinyar nan na aike ta kafin ta dawo to wai ne abin da ke ke mamaki tukunna wai shi har wani fito zuwa ya same ki ba ku yi wani fito na fito da shi akan wannan magana ni fa ba wani san samu kai ba kawai dai na ce idi wannan yarinyar dai ni gaskiya da ake son aure ba san da nake ba amma ga Amira to to kenan to naji ni ban ce dole sai ka auri wacce ba amma ita kanta amiran maganata to ita ba a bata to yanzu fi sabilillah alhaji ya za a yi min haka yanzu aka ce an fasa magana nan da wani ido zan dubi uwar yarinyar nan eh? magana uwar yarinya ni ki fari in ke ba ki iya garin uwar yarinya ku yi magana ba ni zan iya samun ta injin mata bayani in ki ko uwar yarinya ne ba ba wata bace ai na san ta zan je mata bayani kowa kuma haka zai haƙura da abin da baya so din nan ko da abin da yake so ya bari kawai a haƙura da shi ita waccan ɗin da baya so shikenan an je baya santa to ita kanta addinan ma sai a haƙura da nan canta ita ma ba magana wani aure to alhaji ka hana waccan magana to ita kuma amira me dalilin da zai sa ka ce ba za a yi magana ta ba to na na na riga na hukunci da wannan ita ce iya magana ta kawai ban magana a amira gurin ita cin gije ne mace jawara amma fa kuka ce kuna son samo yarinya da kasanta sai naka amiran nan a gaban ku take kada na karfa mutane baki ya ana gaya maka da kai ga abin da zai kuma kana kana cewa ta da magana abin na ce a fatta kuma kuma shine hukunci da zan yanke na kuma yanke Bilal a shi ka je gani Jabir. Amma ake ma kin san hankali ba zai kwanta ba. Ce tun ran nan ma saki ganin ki ba har yau. Amma kai ma ka sani Jabir, magana ba zai yiwu a nan wurin ba saboda hajiya ko alhaji za su. Na sani, amma ko a aiki na iya. Amma ta ta Ya na kana kokarin kai shanya. To ai ba komai shanya zan taya ki. Ka ga dan Allah ka bar wannan aikin saboda kasa hajiya su zo su ga na saka kana yin aiki kuma kar jikin ka ya ciwo. Ha ba, kina na yi ciwo. Wannan fa in garma ne. Ba rago bane. Haka dai ka faɗa. Kinga, ni bai san wani abu ba, na riga na magana da hajiya. Ta ce in Allah ya da ba wata matsala akan al'amarin. Kin ji ko? Ni fa na san yaudarar kanmu miki. saboda na san wannan abin ba mai yiwuwa ba ne ba. Yaudara kama kamar yaya za ki faɗi haka? Saboda akwai abin da na sani wanda kai baka sani ba. Kuma abin nan da muke shirin mu yi gaskiya ba mai yiwuwa ba ne ba. To sai ki gaya min ai menene abin da kika sani wanda ni ba sani? Ba komai. Kawai matsayi na duba. Matsayi kamar ya? Matsayi ya Allah ne yake bayarwa. Saboda haka idan ya baka idan ma bai baka ba shi yaso. Amma fa ga mi hankali. yau yanzu dai duk ba wannan ba don Allah kugan nan ya isa haka. Laki na sari biyu ya kici. shi na bar shi wani shi Alhaji dama akan maganar da aka yi ne na yarinyan nan. To shi ne ma abin da ya sa yanzu na tada maganar ganin an yi alkawari kuma kaga yanzu an riga an janye magana to da shi yasa na shigo da magana Amira to kina jina ni fatin da nace fa ba na san magana ba na san magana wai kiya ke na maki zama ke ma kamar wata yarinya kamar shi ne saboda Allah na ce abin magana ba na san ta to Alhaji a dai ba dai duba da kyau kada abu son zuciya duba abin da ya dace kuma shi ke da duba da kyau ba ha a ce muku a bar magana ni ba ina dalili ba ina dalili to wai to na to zan ce ta tsiye zaki mun koko yaya za ta tsiye ne koko yaya yake so abin da yake kai hakuri me yake damun ki ne kike ta amai tun shekaran jiya kuma na lura a 'yan kwanakin na gabaki ɗaya baki da kuzari me yake damun ki wallahi ni na ban san me yake damuna ba ni dai haka nake ji Maga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amira ciki ciki kuma ya kai haka amira ga ya mun kyarwa kuka wani aika aika garin yara haka ta faru amira la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amira ga ya mun kyarwa kuka wani aika aika wallahi an sani wallahi kin san yadda aka yi munafika ki ma san yadda aka yi ba wallahi ya ja ni ma ban sani ba an na ga abin ina kallo da idanuna ki ce muwa baki san yadda aka ya faru ba Thank Ele Ele Bilal. Bilal burin ya ko? yi abin da kake so. dama abin da nake ta gudu kenan da kake ta nanike ma yarinyar nan yanzu burinka ya cika da aka yi yanzu saboda Allah da wani ido zan kalli uwar yarinyar nan me zan ce mata wai menene ne faru ni biki ga mu abin da faru ba ki cikin da kaiwa Amira ya fito ba ajiya kawai da ke abin nan dai tunda ba kya san shi ai ba sai kin faɗi magana da ki tsoro ta da ni wannan wasan ai hajiya muna yin wannan wasan da kai cikin amira ya fito yanzu me zan ce wa iyayenta wannan yarinyar ashe dama shi shige shige matan da kake yi kullun kana na nike da ita dama abin da kake so ka yi kenan bilal hajiya wallahi ba abin da ya taɓa shiga tsakanin da ita wai gaya miki ta cewa ni na yi mata ciki ina amira take zuwa Amira tana zuwa wani guri ne ta zuwa ko ina ko gida idan kaga ta fita Amira ai ta aka yi duk ina tare da ita kaga abin da nake nuna maka kenan shi yasa nace ka daina shiga ɗakin yarinyar nan burin ka ya cika yanzu amma hajiya ita ya kamata ki tambaya ita ce take matsayin da wanda ya mata ce in baka san wani abu ba eh, Bilal me kake son ka gaya min ne ce nake kullum da ita ne kuke tare tunanin ya to shi ke in zo sa Bilal sai ta gudu Eh? Ashe juna biyu gare ki? Tambaya ki nake. Ashe kina da juna biyu kuma ki rasa wanda zaki washe da sai ni? Kice ni ne nan? To bari ga miki wani abu ɗaya. Kin bani mamaki saboda ban taɓa tunanin cewa kake ba. Kullum ki rika nuna cewa kina jin tsoron kusantar maza. Ashe ke kika kowa lokacin bawa maza kai. to wallahi sai kin bude baki ki faɗi kowa waye miki ciki ina gaya miki ki bude bakin ki faɗi kowa waye sai mun tsina sai ma gaya ma lafiya yanzu sai ta gaya min wanda ya mata ba za ina hakuri ya ce ka bar ni ta gaya min wanda ya mata mana ki banta za ta yi magana ba sai kin da ke ta da ka bani ta ji a jikin ta wata kila ta yi magana in ban da munafurci a yi kai da ke ta faɗi yadda aka yi Me kike nufi to? To tun da haka ne, mu ba za ki gaya mana ba bari idan alhaji ya zo shi ta gaya masa. Ko? ta gaya masa. Wallahi abin ya bani mamaki. Gidan su ne gaya masa ne amma alma. Ka ji an ce ina zaton wuta a makiyar sai in same ta a masa to wannan shine. Dan akwai ta tashi ki je ki aikin da ya rage miki ba wanda zai miki. alhamdulillah to gashi na gama cin abincin na zo na ga yar tana ta wani koke-koke magana ke ce wasu na ci abinci to gashi na ci abincin me yake faruwa eh dama na ce ka bari ne kuma sai ka su sai ai maka bayani alhaji ina so ka tambayi wannan yarinyar ta gaya maka wanda ya mata ciki ciki kwarai a'a a'a to ce kusurin magana ce haka saboda annabi kusurin magana ke saboda Allah ya za a yi yarinya kamar wannan karama kawai ki dube take cikin shi kenan kurin wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai ta samu ciki kuma haka bane sai ki duba ki gani wata kila ma abin da kuke zargin duba ma bane ta yi ba wa makiyar na dan mashi ta samu kurta da rashin lafiya ne Alhaji ga alamu gaba ɗaya sun bayyana a tare da ita ni fa mace ce na san yadda in mace take da ciki yanayin ta yake komawa na tabbatar da amma amayen da take duk alamu ne na ciki alhaji ka tambaye ta ta gaya maka wanda ya yi mata ciki da ni ba zan zauna da ɗan da ban san ubansa ba sannan kuma ba za ta haihu a gidan nan ba za ta tattare na ta na ta can gidansa ta haihu a can ba me ke ta wata tafiya tafiya gidansu gidansa ina kuma ya za a ba da yarinya mara fahimta za ta kwanci gidansu ba haka ce duk irin wannan abin in ya taso tsayawa ke a kansu kin duk fa magana za a tafa a nutse duk magana za a tafi ta ta ta ta fi karbuwa ba saboda aka ce bari kurin ni dai duk yadda zan yi na sai na sai da zan ba ka ake Alhaji ka canza ba haka ne san ka ce kamar yaya jiwo magana da kake faɗa ba magana ciki da hasara da kike mutu magana cewa a bar magana a ba hankali wato biyar da ni ba ba ta ba kina mun wato dai duk abin da za a yi shi a tsaye ta yi sai a kudin da daga ba. ki bari kurin a tsaye hankali sai a tsaye saboda Allah to to a kasa lati sallallahu yanzu dan Allah baka ji tsoron shigowa cikin gidan nan ba na rage ina leƙuwa ta matsin kofa sai da tabbatar kin zo kin fito da sannan na fito amma duk da haka da hatsarin shigowa ka cikin gidan nan me ba da zaɓi ne sai yin haka yau kwana na nawa ban ganki ba na yi to da kaina ko zan ganki kin fito zan ganki fito ban ganki ba shine kawai na yanke hukuncin gwara na shigo idan ya so duk abin da zai fare fara na san ba za ce sata ne ba duk da haka dan Allah dan annabi targa cikin gidan nan saboda wallahi akwai hatsari na san akwai matsala amma da yanzu ki fara faɗa ma abin da yake damun ki ko zan tafi abin da yake damu ka tafi in ya so gobe da yamma ma haɗu a shago na ji dai na kuma amince da zan za mu haɗu gobe amma da yanzu ki fara faɗa ma abin da yake damun ki dan ke gani ne fuskan take da muke tare da kai na taɓa yi maka alƙawari na maka ƙarya in dai har ban taɓa yi ba to tunda na yi maka alƙawarin zan zo zan zo kin tabbatar za ki fito tunda na ce maka zan fito Tschüss. me ka waje ne na zo ne neman mafita ta da haka yake in wannan kuɗin na kafi abin da nake so da ke wannan kuɗin ki amfani da su a zubar da cikin nan gaskiya ba zan iya zubar da ciki na ba abira ni za abin nake so don Allah don annabi ki taimaka ni kuma yanzu kika bar shi saboda Allah ai sai asiri na to Ni kuma da karga ka tona min asiri fa. Ka lalata min rayuwata ka cuce ni. abira ni ne zaɓin nake so don Allah don Annabi. Ki taimaka mu. Ke nake roƙo ni ke ce kawai za ki taimaka mu. Kawai ka je. Allah ya isa tsakani na da kai. Ai tsautsayi ne. Yake shedan ne fa saboda. Me kawo Allah ya isa kuma saboda Allah. Kaftar ga cikin ɗakin nan. na faɗa maka ka fita daga cikin ɗakin nan idan ba haka ba zan kurmi abu idan hajiya ta zo sai na faɗa maka to to shikenan to ya haƙuri yanzu ba kuma da ka wasa da ke na A wasa da ke ba kawai ka fita to to in tafi da kuɗin ke kana tunanin akwai wani abu wanda kuɗin ka zai amfana min a rayuwata wanda har abada budurci na ba zai taɓa dawowa ba kawai ka fitar daga cikin ɗakin nan. Sautayi ne ya fita.

to sai da na riga na faɗa mu kawai ku banni kawai ku banni mu eh ku banni amma kin san halin da kika sa gidan nan kuwa kin tsaye da gidan nan can kin sa zargi a cikin zukatan mutane yanzu hajiya tana zargin wani abu mu barki Kinga, ki buɗe baki ki magana. Ba zai yiwu ki mai da muka ba mu san abin da muke a cikin gidan nan ba. Kin ɗaga kowa hankali. Ashe dama da na aure ki abin da ake zo da shi kenan cikin gidana wannan lullubin birin. Ashe suna da kake yi har ya tashi kenan. ki buɗe baki ki magana ba za ki mai da mu tamkar shashashe a cikin gidan nan ba da ni da alhaji da hajiya muna buƙatar bayani da gurin ki saboda ki fidda kowa daga cikin zargi haka dama yan ce ta ce mage ba ta mu ban yi mamaki ba yi haka kada ka sake ka ci zarafin iyayena saboda ba su cutar da 'yar kowa ba amma ni zaman da na yi a cikin gidan nan kun cutar da ni kun ta min rayuwa ta wace hanya muka cuce ki faɗa mana kina da gaskiya da ka san amsar tambayar da kake nema da ko baka tambaya ba ko me girman amsa tambayar ina so in saurare ta ki faɗe ta yanzu ka je ka samu alhaji shi ne zai baka amsa daidai da tambayar da kai mu ban gane muke ne ba wani alhajin alhajin ne da ka sani kuma Allah ya isa tsakanina da shi ba zan taɓa yafe ma me kike so ki ce ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hakikanin gaskiya Baki cutar da mu ba kuma ka cutar da ki amma yau zan tabbatar miki da cewa ni mai son ki na tsakani da ko mai hakuri zaka shigo ma ka sai ba ko sallama kuma she ba zaka kake shakkar Amira ba wani abu ta gaya maka she ka kuma sanin waye baban dan da ke cikin ta to to ta yi maka wani bayani ne she kai ne baban dan da ke cikin ta shi ta yi maka wani bayani ta da abin da zaka saboda gaba ɗaya alamun rashin gaskiya ya bayyana a fuskarka kuma kamar yadda hajiya ta faɗa yanayin ka ya canja gaba ɗaya akan yadda kake da to ai um, alhaji karka ce za ka yi musu akan wannan magana domin kokarin yin musu ba abin da zai jawo ma illa ka tsaga magana nan hajiya ce a ah, hajiya da bar sauna magana ba ka sani wannan abin da duk ya faru aikin shedan ne aikin shedan ne kuma Allah ya yarda ai wani abu ne wanda za mu iya shawo kansa tare da da ta fita ni ne abin da nake so Allah da annabi a matsayin ka na dan da zan ba kake mun asiri kafa mun asiri duk wannan matsantsan matsala za mu samu wani can Allah yadda san mu shawo kan al'amuran insha Allah Lafiya na kanku dukanku a tsaitsaye haka me yake faruwa? Ah. ba komai muna yin da ma tauna ce muke yi da shi to zan ba shi wasu takardu ne yanzu da muke abin nan to kuma dai magana Amira ce ba za ni shi ba dan ba zai yi wannan abin ya faru da yarinyar nan a hannunmu kuma mu zuba ido ko ma dai menene dole a san abin da za a yi saboda ba zai yiwu yarinyar nan abu ya faru da ita a hannun mutane sannan kuma a ce wai za a ɓoye wa iyayenta ba ba zai yiwu a wannan kuma gaskiya ne wannan gaskiya ne to babu komai amma abin da za a yi ba sai mun kai ga zuwa gaban iyayenta ba hmm? za mu shawo kan matsala a nan duk abin da za mu kashe tasirin abin dai abin da ya kamata a yi za a yi Allah ya yarda sai za madama na mana shi muke da tattaunawa da shi to ku zauna mana alhaji a shi ma zai tafi ne yanzu zan ba takardar zan ba shi tafiya da yau da ita ce rana ta ƙarshe gaskiya idan har bata faɗi wanda ya mata ciki ba to lallai zan danka ta yawa tunda mu bata gaya mana ba to lallai suna san za ta gaya musu a'a ai ai hajiya ba ai haka ba abin da ya kamata ai a tambaye ta a hankali ai za ta yi bayani ta yi bayani hajiya ai ba haka ake ba kawai Um, hajiya ki haƙuri alhaji ina ganin da yanzu kai ne kamata ka yi hukuncin abin da ya kamata a ce to to to ni dai abin da nake gani abin da nake gani dai wannan yarinya fi sabilillahi bai kamata a ce mun dauko ta lafiya lafiya daga gaban iyayenta ba kuma a maida musu ita haka ai abin akwai matsala ni dai a shawarce dai abin da nake gani kurin a zubar da cikin da kawai sam ba zai yiwu ba mace idan wani abu ya je ya same ta a wurin zubar da ciki mu ce da iyayenta me a ai ko ma hakan ne to yana da kyau mu san waye yayi tukunna a a to to to shi kenan to duk da hakan dai har yanzu dai alhaji kai ne da ya kamata ka sake yin shawara akan abin da ya kamata ce to to to shi kenan to shi kenan to yanzu dai ina ganin dai hakurin da za a yi tukunna in yaso sai a ba hankali za a gano duk abin da ya kamata Allah ya yarda hajiya ki yi hakuri ki bar min wannan abin a hannuna insha Allah ni zan sai da zan yi magana da ita lallaba labata in ji komai. ni da ma abin da nake ji iyayenta na ke ji. Karki da in Allah ya da yau za a yi maganin komai ba za a wuce yau insha Allah. Samira ina ƙara miki godiya saboda rufawa Alhaji asiri da ke. Kin ji? Ƙarin gaskiya Alhaji bai kyauta. A ce babban mutum kamar wannan kana da mata, amma ka tafka abin kunya irin wannan ka je kai wa 'yar mutane ciki ka afka mata. Yanzu wannan abin kunya da ja mana ina za mu kai shi. Yanzu dai ki haƙuri, kin gane? Duk abin nan da aka tsara shi haka ya kamata ce. Yeah. Ni ina jin tsoron in zubar da ciki saboda an ce ana mutuwa. Amma ai idan kika kwanta da hankalinki wannan abin za a iya kai ki inda za a kula da ke yadda ya kamata ba tare da an samu wani matsala ba. Kin ji? Ni yanzu babban abin da ya fi damuna shi ne. Ina son sanar da babana halin da ake ciki. da lafiya. Duk abin da ya ce a yi, sai a yi. Ki sanar da babanki, ai magana ta fasu kenan, shi kenan mun shiga uku. Ki haƙuri. Idan ma haihuwan wannan wa zai aure ni? Saboda mutane gani za su kamar a yawo na je na samu cikin nan. Kin ga dai wannan ne kake daga hankalinki. Duk da cikin da ke tare da ke na babana ne, na gaya miki cewa kake damu. In Allah ya da ni zan kawo da komai ga cewa na aure Haba! Bilal, ana yin aure fa don so da kuma zumuɗi. Amma ni fa, idan ka aure ni, kawai dai don babu yadda za ka yi shi ya sa za ka aure Kuma ma wa ya sani, ko a cikin auren nan Allah ya haramta shi. Yanzu da kin gane, ki kwanta da hankalinki duk ki kawo da wata, Kin ciki. da wannan abin ya faru nake zaune cikin damuwa da kyakkyawan tunani wani abu nake damuna kuma wato sai wannan dab da jefa ku a cikin abin kunya na shi ke damuna gaskiya baba an yi kuskure ba kaɗan ba dama a ce wannan abin da sarranta ne amma fa ba a da sarranta ba fyaɗe fyaɗe ba a'a ka daina wannan magana da Allah wannan magana ta daga ta wuce a rufe ta dan Allah da annabi yanzu dai gaskiya ina ganin ya kamata a ci ko da mahaifinta ne ya sanar shi saboda samun kwanciyar hankali. babanta kuma to shikenan zan iya bakin kokari na cewa na ga an yi komai ba tare da hajiya ta sani ba ji kuma na nawa bilal bilal wato kai mai uba ko to ka sani tun da na ga kuna wani rara gefe na sa muku ido ma duk zancen da kuke yi da amira a kan kunne na kuka yi shi alhaji ka bani kunya wallahi ka ji kunya ka ba wa kanka abin kunya don haka yanzu ina jiran takarda ta dan zama da ni da kai ya ƙare to ai abin da ya kamata shi ya kamata ki sanya aikin shedan ne wannan aikin shedan ne shedan shedan fa ka ce nake so ku je can ku zauna da kai da shedan din mai budurwar zuciya ku je can ku zauna da shedan jiya ki hakuri dakata kai kuma dakata Ba na ji ka ɗazu kana cewa za ka yi ƙoƙari ka rufe ido ka auri guntun ubanka ko kaga shi kenan sai matarka ta haifa maka tani. subhanallah don haka yanzu ina jira. idan kun gama duk shawarwarin da za ku yi takarda ta nake jira dan zama da ni da kai ya kare har abada Bye. Jabir. Amir wannan kira ta gaggawa haka me yake faruwa? Wallahi Jafir akwai matsala ne. Ta me? Don Allah ni dai taimako nake so kai min ka dora ni a motar mai ladungu. To amma wannan tafiya ka ko shiri babu me zaki je ki yau? Kawai dai ina son in je wurin ƙauye. Ina son in je ƙauye wurin babana. Ni ba ma wannan ba. Yanzu misali idan kin tafi ni kuma ya zan yi. ba kana da namban waya na ba ka kira ni sai mu yi magana da kai in yaso sai in faɗa maka duk abin da yake faruwa shi nan ma yana kira ni hello baba na'am gani nan ni ma zan shigo mota in taho yanzu ah. kana hanya to shikenan shikenan sai ka ƙara so shikenan ya ma ce min yana kan hanya kawai bari in yi sauri in koma shikenan da sauki Assalamu alaikum. Hajiya. Allah dan annabi Hajiya ki hakuri dan Allah ki na miki bayanin nan wannan al'amarin da ya faru aikin shi ne Hajiya dan Allah ki hakuri kayi wa 'yar mutane ciki har ta gagara zama a cikin gidan nan sannan wai ka ce min wai in yi haƙuri to Hajiya yana ga ai Allah ya tafi neman ta mutum da ya tafi neman ta Allah ya za a samu ta Fatima na ina so ka sani maganar takarda ta ko ka rubuta ka bani ko kar ka bani ba fa zan ci gaba da zama da kai zan tafi domin ba zan ci gaba da zama da mutumin da bai san ciwon kansa hajiya dan Allah ki rufa mun asiri dan Allah ki rufa mun asiri na miki bayanin nan zace da ki aikin shi dan kuma Allah Hajiya kiran da kika min ɗazu ina tare da wani tsofin abokina ne bilal bilal kuma kwarai kuwa bilal abokina ne sosai kawai da mun jawo mamman kai shi bane ka san shi ke kin san shi ne hello bilal Ka sakan min kana alhaji. Ai ai na baki. Ba zan haƙura ba. Ba zan haƙura ba na ce. Ka sakan min kana alhaji na ce ba zan zauna ba ko an ka dole ne. Ba zan haƙura ba. Ba zan haƙura ba. Ba zan haƙura ba. Hacce ran Allah ke. Bilal kake bani haƙuri akan mutumin da ya san darajar fyaɗe? Ah. mutumin da zai iya cikin sa fyaɗe? Kake ban haƙuri akan shi? Eh, Hajiya, dan Allah kiya. Ai, ina zuwa dan Allah kiya. dan Allah ana maki hakuri Aisha ko dan mu kaya dan Allah dan dan Allah ki fa mana asiri rufin asiri a ina ba za a rufe asiri a ne rufin asiri ba ya ne rufin asiri zai yi yadda ya haifa a cikin ta fyaɗe ka ce rufa mai asiri na ƙin rufe asirin ki hakuri ya garba baki bai kamata su ce wannan magana ba su ci mana wa zan rufa asiri shi ya ne rufin asiri ke ne rufin asiri ba dan haka babu zancen rufin asiri a tare da kai ke Amira zo mu tafi ke ai ko ba tayin zamu iya shiya shiga mota ah, mu tafi dan Allah ai ta ba ki dan Allah ki to shikenan zan tafi tun da ka hana ni takarda yan uwana za su zo za su karɓa min takarda ta ita kuma idan ta haihu za ka je ka ɗauki ɗanka in kuma baka zo ba iyayenta za su zo su neme ka to hajiya na ba barin tafi da kuma saboda Allah alhamdulillah shikenan ma gashi ya zamu Lafiya na ganku haka? Hmm. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na ji yadda komai ya faru. Amma gaskiya alhaji ka yi babban kuskure ka yi kuma aikata babban laifi mai girma wannan abin kunya ne a ce yau a gaban 'ya'yanka ake yin wannan magana amma hajiya kina da gudunmawa babba wajen faruwar wannan al'amari sosai um, da farko laifinki na farko da kika aikata shine wajen ba da lokacinki gaba ɗaya ga aiki ba ki da lokacin mai gidanki a ce duk gaba ɗaya lokacinki ba ki da lokacin mijinki shi yana gida ke kina can wajen aiki sannan kuma yarinyar nan tun da ta fara zuwa gidan abin da ta gaya mu sai kika canza mata kaya sawa gaba kida kika saya mata matsatsin kaya jama'a ku duba fa yadda ƙananan kaya suke ba da gudunmawa a ƙasar nan wajen aikata fasadi yanzu ba gani gaskiya ne wannan kuskure dai ya riga ya faru amira dai ya tace ke kai ki hajiya ya ce a na? don mahaifinki kafin ya rasu ya danka min ke hannu da hannu da haka ke ma ya ce a wajena to mala abba gaskiya na gode kwarai da gaske na gode Allah ya saka ma da alheri wannan wani al'amari ne wanda ya faru ni kaina ba da son raina ba kuma na yi nadama domin yanzu wannan faruwa na al'amari inda a ce daga wani bare ne ba kai ba ne to ban san kuma irin tonon asirin da za a samu ba da Allah ya sa ana iya dawo da gaba baya ko baya gaba to da na jawo baya ta dawo gaba dan in baddala wannan al'amarin bai faru akan yadda yake faruwa yanzu ba amma na gode Allah ya saka ma da alheri na gode kwarai um, magana zub da ciki kuma babu shi za mu tafi da ita gida ƙauye za ta haihu a gida ko kuwa me kuka gani a'a a'a ni dai ina da shawara dai a dai batta anan dai a batta anan dai babu. kada ta da ita shikenan na amince da hukuncin da kuka yanke ji daɗi. Haba Haka ake yi kai kuma lokaci guda sai ka zo ka bara da gwamnati na. To ai ba haka ba ne. Dama mu dan kwana biyu tare da ita. Sannan kuma ni ban sa kwana ba tsakanin ka da ita ba. da ana magana shi na kana korin ka kawo maganar wai in dai a musulunce kaza shi yasa kawai na tafiyar da kaina dama dama nake jira to amma ke kuma Amira ai ki sanar da shi gaskiya ki ce wani ya riga shi ko haka ne duk da dai an faɗa maka ya halatta ka aure ni amma kafin ka aure ni ka ce sai ka danna zuciyarka shi kuma jabir ya ce duk yadda nake zai yadda ya aure ni ba sai ya danna zuciyarsa ba haka ne ko da ba komai Allah ya ki lafiya mu sha biki ko ba komai na san cewa zan tsira da tarin gani na gode da karamcin ba ta yi ma kuma na gode da kika amince Thank you. me na rasa a rayuwata ki kalli mabiyan da suke tare da ni amma saboda wannan karan babu abin da ya iya sai gudu ga sa wani bangare na soyayya idan har ka cika masoyi na gaskiya dole ne sai ka shigo cikin ta domin ka gwada sa'a kai ƙarya ne babu wani maluki da ya isa ya haɗa soyayya ta da tasa a kanki ƙarya kake ƙarya kake daga lokacin da zuciya ta fara raya cewa in ba samu abin da ake so ba gwara kowa ya rasa ransa no gara kowa ma ya mutu kowa ya rasa hakan ne zai nuna mana cewa kauna muke yi ba so ba kai ma kana so ka ga bambancin so da kauna dama ina so in san bambancin so da kauna to shikenan bari mu ga kaunar ta zahiri na baka mutunci na me mutunci yake nufi tana nufin za ta baka kanta kowa ya ga asalin halittarta Play game. Assalamu alaikum yan uwana mata. Cibiyar Ishet Islamic Medicine Center. A wannan cibiya mun tanadar muku da magunguna kamar haka. Ina masu fama da matsalar sanyi wato infection. Mun tanadar muku da magunguna na musamman. Akwai sanyi mai sa ciwon mara, fitar da farin ruwa, ciwon baya, rikicewa al'ada, sannan kuma da matsalolin mata da suke hana haihuwa ina amare maza ku garzayo ishet islamic medicine center mun muku tanadi na musamman akwai mu da kaza amarya kai har ma da na mai jego sannan muna da dakan yaji domin ku matan aure muna da zumar kiba sannan kuma muna da haɗin mu na sabaya ina mata masu fama da doguwar naƙuda ku garzayo Ishat Islamic Medicine Center za ku samu naku taimakon da izinin Allah. Ina masu fama da kurajen fuska, ku garzayo kuma domin ku karɓi naku. Mun tanadar muku da sabulai masu kyau masu inganci domin ya gyara muku fata ta lukui. Sannan Ishat Islamic Medicine Center ta tanadar muku da turaruka na musamman akwai humura akwai kwalakta akwai turaren tsuguni, akwai turaren kaya har da ma na jiki ku dai kar ku sake a baku labari ku garzayo domin ku samu naku muna da ingantaccen man ayu original domin ku matan aure ba sai na faɗa ba uwar gida kin san dai sa da haka ki garzayo domin ki samu mai kyau domin burge mai gida cibiyar mu ta ishet islamic medicine center tana nan a garin kano kan titin sharaɗa ja'in daidai gidan man ɗan murna Ishet Islamic Medicine Center muna aika saƙonninmu a duk inda kake a faɗin duniya.